kasancewar ke ce kika zama gurzuwa ta eh. bangaren mata a wannan shekara ta wannan musabaka ya kika ji lokacin da aka kira ki a matsayin ke ce kika samu wannan nasara gaskiya na ji farin cikin da ban taba ji ba a rayuwata tun da mahaifiyata ta haife ni sai a wannan rana da ya kasance ni ce na zama gwarzuwar shekara duk da cewa ban taba kwatanta ko da in yi matakin tafsiri ba amma lokaci guda na yi kuma ubangiji ya bani nasara har na zaman tobar zuwa shekara ina cikin farin ciki sosai sosai iyaye su ne wanda suka azaki a wannan hanyar hakika kawo wannan lokaci wace irin gwada zaki musu da kuma al'umma da suka zo wannan musabaka domin ta yake wannan ina matukar godiya ga malamai na domin duk wata gudunmuwa su suka bani ita da su da mahaifana mahaifana da da basu bani duk wata gudunmuwa ba da jajircewa su da ban kasance haka ba ina matukar godiya gare sannan duk al'umma da suka zo wurina suna taya ni murna ni ma na gode sosai sosai na gode na tunkara musabakar da za a yi kasa a insha Allah ina nan ina shiri na yi shirin da insha Allah jiha ta sai ta yi farin ciki dan kuma ta yi alfahari da na kasancewa gwarzo shekara ko a garin Bauchi da za a je masha Allah mun